Rundunar ‘yan sandan Najeriya ta ce ta kama wasu mata guda uku da ake zargin suna da hannu wajen shirya zanga-zangar nan ta nuna tsadar rayuwa da aka gudanar a jihar Naija a ranar Litinin dinnan da ta gabata. A wata sanarwa daga kakakin ‘yan sanda na jihar Niger DSP Wasiyu Abiodun ya ce daga cikin matan har da Aisha Jibril ‘yar kimanin shekaru talatin da aka ce ita ce ta tsara yadda aka gudanar da wannan zanga-zangar. Sauran matan dai sun haɗa da Fatima Aliyu, ‘yar shekaru hamsin da bakwai, da kuma Fatima Isiyaku mai shekaru arba'in da uku. Ko baya ga waɗannan mata dai, ‘yan sandan sun ce suna riƙe da wasu matasa guda ashirin da hudu da ake zargin suna da hannu a wannan zanga-zangar. Dama dai tun da farko gwamnatin jihar Niger ta ce waɗanda suka shirya zanga-zangar sun shirya ta ne da nufin satar kayan abinci da wasu manyan motoci suka ɗauko a hanya kamar yadda gwamnan jihar Umar Muhammad Bago ya yi bayani. To yau an waye gari sun je sun faɗa mata a bakun gurin ɗiban ruwa cewa ga motocin abinci za shiga da shi garin Mina kuma za a je a raba wani ne su fito su za su tsayar da motocin da za su cire abincin nan su raba musu mata bayan sun tare ayan suka fito abin ya zama dai kamar zanga-zanga to tuni dai masu sharhi akan lamuran yau da kullum suka yi Allah wadai da kama waɗannan mutane Alhaji Kabiru Abubakar mai jama'a na ɗaya daga cikin masu sharhin so a lokacin da mutane suke ƙoƙarin su nuna ma gwamnati cewa kuma lallai ba mu jin daɗin wannan tafiyan ya zamanto kuma ana kama su to ana magana a yi gwamnatin bai ɗaya menene gwamnatin bai ɗaya mutane su yi shiru duk tsarin da aka so da shi mutane su takura kuma ya zamanto gwamnati ba ta son ganin su a bakin titi ko su nuna bacin rai. To ita ma dai ƙungiyar kare hakkin ɗan adam a jihar Niger ta ce ba ta ji daɗin kama waɗannan mata ba. Comrade Abubakar Abdullahi shine shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a jihar Niger. Wannan abun koda ya kasance amma ce su ne suka yi haɗa wannan zanga-zanga suna da fundamental human rights su ai cewa su yi in abu ya musu raɗaɗi demokradiyya muke kowa na da iko ya faɗi abin da ke damunsa raɗaɗi na rayuwa da mutane suke ciki a yanzu nan to in fa gwamnati ba ta taimaka ma mutane bane bai kuma kamata in mutum ya yi a ce mashi saboda me kai kaga abun yi yawa an dake ka an hana ka kuka shi kanshi gwamnan an bato yana cewa waɗannan mutanen sata suka hito yi na wata trailer da ta ɗauko kaya daga hanyar Lagos me zaka ce game da wannan bayani da shi gwamnati? duk yawancin waɗannan abu da yake faruwa shugabannin mu ana gaya musu waɗanda ke bada labarin suna faɗin abinda zuciyarsu ke so ne don it wannan shugaba ko wannan gwamnatin ta ce sun yi kokari rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta ce da zarar ta kammala bincike akan waɗannan mata da sauran waɗanda aka kaman za a gurfanar da su a gaban kotu domin fuskantar hukunci. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.